matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muke yi a cikin watan ƙarshe na kowace shekara muna kawo muku wasu shirye-shirye da muka gabatar a baya masu ɗaukar hankali. a yau za mu kawo muku batun yawan hatsarin jiragen ruwa a najeriya ne ba da bata lokaci ba ga shirin a yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne na hatsarin jirgin ruwa a najeriya a jihar zamfara wani jirgin ruwa ya nutse da mutane sama da hamsin da ke kokarin tsere wa harin 'yan bindiga a ƙauyen kali a ƙaramin hukumar gumi da ke jihar lamarin da ya yi sanadin salwantar rayukan wasu daga cikin mutanen wakilin mu Abdulrazak Bello Kaura ya bi kadin lamarin ga kuma rahoton da ya hada mana. Masu aikin ceto a hatsarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen Kale na karamar hukumar mulkin Gumi a jihar Zamfara sun tabbatar da tsamo garwakin mutane tara daga cikin mutanen da hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin. Lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgici da tashin hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin 'yan bindiga da ke kokarin aukawa garin domin kai masu hari yayin da gulbin ke dauke da ruwa masu yawa sakamakon ruwan ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Aliyu Sukata Kali shine sarkin jirgin ruwan Kali kuma shine matuƙin jirgin da yake tuƙe da jirgin lokacin da ya nutse. Ya shaida mani yadda lamarin ya faru. abin da ya faru ce muna aka yi barayi sai mu sun kawo kusa ga garinmu. Muna nan muna hadda jama'a to wannan lodi na biyar. Bayan mun ɗauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum hamsin. sai jirgin ya nuce lokacin da jirgin ya nuce nake jama'a don Allah a taimaka mana saboda na ga al'amari na ya yaba mutane sun yi karin ɗari bakin ganga sai kowa daga mai gora sai mai gaba sai mai mataki ana cancan mutane saman ra wasu sun yi ƙasa to waɗanda aka yi suwa mutum hamsin na da uku to aka yi da mutum arba'in mutum tara sun ƙare mutum gudana nan bai ƙare ba har yanzu Kasim Umar wanda shi kuma shaidun gani da ido ne kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan ya yi ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin. Lamarin na lokacin da lamarin na yin faru muna da saman tauni ka gane mun yi gudu akan waɗanda ɓarayin. yake muna bakin ruwa sai a ce mu take sai mu tsallake gulbi mu tsallake gulbi to sauran iyalanmu da matanmu da ɗayan mu suna nan bakin gulbi kaga babu da za mu tafi ba tare da kuma sun tsallaka gulbin ba to lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwale hakan ga To ɗaya daga cikin mai matsala ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo jiya jirgin ya yi waje. Yana kaiwa sai jirgin na nufi yana yin kasa. To gaba ɗaya babu wani abu bayan 'yan kayayyakin da na taso sa kuma muna kan saman tudu. Ita kuwa malama Amina wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare ita da 'ya'yanta ta ce sun shiga tashin hankali da ruɗani lokacin da jirgin ya nutse da su kafin daga bisani a samu nasarar ceto su. Abin da ya faru da masu jirgin mun ta sama tsakiya Allah aka mun da noci ba sai Kana a samu cikin da ina shi ba shi kula mun da ta ni hadiya na gaskiya ku nawa ne cikin jirgin mu kamar ka kimanin mu 20 mu 30 mun da da na mu biyan muke miji mm. na shi Allah shi da wanda ke tona Honorable Adamu Aliyu Gumi shi ne mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma ɗan majalisar da ke wakiltar yankin ya ce ya shiga damuwa matuƙa da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida sakamakon halin da suka ciki na kalubalen tsaro da kuma makekin gulbin da suke tsallakawa kafin su samu shiga cikin garuruwansu. Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa guso daga gumi. Saboda na je gumi na isa birnin magaji can maza ta gari na. Ko da na je na tarar da an yi ruwa masu ƙarfin gaske har sun wuce mana da jirage a garin birnin magaji. Na tarar da abin mutanen garin kuma sun cin mazunci ga matsalar ta faru da su na je cikin gaggawa na tura aje a saboda nan jiragen a kawo a yi amfani da su saboda bai yiwa mu zauna a mashayat babu jirgi ko ɗaya wanda mutane su amfani da saboda ita a hanya ce da mutu tsallakar wannan hanyar da muke ta yi linkin da mun da gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallakar wannan su wannan gari na kale bayan na sayo jirgi na garin birnin magaji sai ga garin kale su ma jiragen su a su ma sun fafashe su ma sun wuce jiragen kwarai gaba da ya wuce da su jirgin da ya rige kuma mara kyau ne a shi an yi dakile dakile ne an tattoshe shi da ne kada to hakan dai suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar bandi da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkare waɗannan yankuna nasu. Shi dai wannan yankin na Kale da ke gundumar birnin Magaji a ƙaramar hakan mulkin gumin jihar Zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare-hare 'yan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su kuma yanki ne mai matuƙar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma kalubalen tsaro duk da kasantuwar yankin mai albarkatun noma masu tsarin yawa kamar gero da dawa da wake da kwarya da dankali da dai sauran ababen da al'ummar yankin ke nomawa ƙarshen rahoton kenan abdulrazzaq bello kaura mure amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya. To madalla a gaida Abdulrazak Bello Kaura. To sai kuma wani taro da wata kungiya mai zaman kanta mai rajin kula da nagarta da inganci wato Advocacy for Integrity Rule of Law Initiative ta shirya a jihar Bauchi don wayar da direbobi da masu amfani da hanyoyi game da hatsarin da ke lakume rayuka a Najeriya. Wakilin a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar wanda ya bayyana sunansa kamar haka. Sunana Mahmud Muhammad Abubakar. ni ne state coordinator na wannan program daga bauchi dalilin da ya sa muka gabatar a takaici dalilin mu ƙarfafa mutane wajen bin doka da oda bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa sai muka zaɓi mu ɗauki wani janibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauƙi a rayuwa to ana faɗakar da su kasan ɗan mutum yana da wahalar sha'ani wani lokacin jama'a ne suke wasa eh suna wasa da shi ina da zuwa yana da wahalan sha'ani abu biyu ne yake jawo haka na farko son zuciya na biyu jahilci wanda kuma ta addafi mu gaba ɗaya shi ya sa ma yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa laifinsu ne sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyansu akai akai yadda ya dace wajen enforcing law sannan kuma ta janibi da na gaya maka su ɗin masu yin hakan san zuciya ne da jahilci shi ya jawo burin ga an cima mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shine abin da muke so mu cimma in allah ya yarda su ba mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka sani ɗalibi na aiki a eh, ma'aikatar yankari express a matsayin operation manager eh, mun yi appreciating da wannan taro mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar wanda da bamu da shi yanzu kuma turu wannan al'amari na ganin wa'ansu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu insha Allah za a takilin insu kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai da wayar mana kayin sauran jama'o'inmu direbobi saboda yanayin driving da ake yi irin somehow akan hanya da sauransu To madalla a nan ne kuma muka kawo karshen shirin har sai sabon mako idan Allah kai muku je mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shiri. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.